الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعت لتبتع الله الصلاة يتيتي بعامين تنور تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa da karatun daga littafin alhakul mubin juziyen mutuncin man gaba raja babi na ga tiya ya zude kaunu da ya zude kaunu da bayan ya zude kodayi da bayan sai ci nan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري ومسلم دقا أنا بي أنا بيورالا دقا بقى بيورالا رضي الله عنه سكوجة الآن من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل fil audi juz'an wahida wa anzala fil ardi juz'an wahida فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حتى ترفع الدابة حافرة hafiraha an waladiha khashiyata an tusibahu waji gane ku عن أبي موسى رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يب إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha rawahu muslim ana bi huraira daga ba bi huraira radiyallahu anhu sai tuje daga ne qala ga qala rasulullah tuce ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam gallan ma khalaqa Allahu al-khalqa na Allahu jali ta ali ta jina kataba fi kitabin wa kadali ta ce fa huwa inda hu da bayan ce ce fo kal arshi kita al arshu ya inna rahmati lillahi karama yi mutuci sabaqat wa shizo ya gado bi fushi ya muteci rawawul bukhari wa muslim hadisin na wallahu gara mai ci ga fushu hadisin na bema wallahu ga tsoci walide ta cin al'arashu ko? yabanin ga fawwa inda hu fawka al'arushi rawawul bukari wa muslim an abi huraira daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce cuje da gani bayin qalan ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kudu na nabi sallallahu alaihi wasallam gaja Allahu rahmata mi'ata juz'in ce ce ramal la yi fati shitu fa musaka inda wuce atan wuce na juz'a mu cha shitu jinni so da yi tubu wa anzala fil juz an wahidan mucicin nike ke shike fa min zalika juz'i yatarahamul khala'iku daga ni wuce na ci jikin na gaba alita je dike eh, je ya gubi rama ya dojo hatta tarfau dabbatu hafiraha an waladiha hatta babu na dabba waju ya ya yi junin to yi dabba mai wa juye wajen abin wa bi cike wa bi cike ya buje juye wajen abin bi ce dazo ko ko ya ke kuwa ne ku finin bo ko ko bi ce dazo amma bi ci no kila wanda kila bi ci wa ga fa juwa ta bi ci la wa ga bi ci jike an bi ci fa wa ba da wa kibo ramani na su da ci ci ne gawe wajen amfani da yadda lagun da shi khashiyar nole dabba labi ciwula an wale jiha ke yi lugwa khashiyata an tusi bahu ebo bi ciwu da afauko yin e da cibi ajiyunu rawawul bukhari wa muslim yana hadisin ne gare kiyo ramana da alkiyamiyo aljanna mumini chale nan ga ramana da jona ko bebe ma ale yami ne na hadisi ne launa suku rama ni wuce na cin daga alita ya labe to ya goya bi dana nga ne la ya jube yo tashi nga bi she la ji la ku ju finin mu bi she ngo ci wa se le tai tai bu so ko amu ni ga be ci wa go ga ba to ju ko ga ile ki yo eh ko ga ile mama ki ba eh eh ana musa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار سيك لغوا تايشي يبو زي غاجلي في جدي ناجي ويبسط يده بالنهار ومن يغوتا يجدي liya tuba musi'ul laili ibi da ga ji lamba su koyi shi na ji tuba hatta tatla shamsu min magribiha har da takuri gidi Allah ce ya ba nan wallo nan rawahu muslim ale ga hadisin na kiwo wo wallahu ga sai ci ga gwe hadisin na ga gwe sai ci mun biya alita nin doro ga alita min alitu ji ba hadisin na ga ma wa sai Allah ga sai ce wa ga yi ji tuba sai ce wa ga yi ba gafara sai cewa ga ibi bawi daga ji tuba ya shi na daga ji laifi ya nga tuba ji gidi so kwa fayin daga ji tuba daga ji laifi gidi na nga tuba ji ya so kwa fayin amma ga ga tuba ji wazu ni bilwa we ti da bobe we ji istighfaru ko we de ni wa ji ya wa je bo lobo da ji un ngo le ko energy be ti watu ba jina adunu wa jibe da ja shi shuga nga sale yi sar ngolo zunga shi wala je tafula tafula bu shitu no wa an zuni mu ti fiani e ba ki a ti ga ji zuku wote be te she nga ti su ile ti ni tuwo ne kaga na wa je su na ga ne no turi tuwo na wa ji ga wa ji su no wa ndi ne mu ta fe le ga tafula ri shi she la shi ga tafula no zu ji wala ki o lu fiani a a ngo le atubaji atubaji ki o a tuba ji tuba ma dai sharati shi annadamu wace rabon bi alikla wa alizambi zunubi na zunubi wa zunubi jikiya wa zunubi jikiya wa zunubi wa ɗiya ɗaya ne mai zunubi ko ta waje annadamu wa zunubi lugwa ko wani da niye yi wa ya da je wuce biya wacce wa da ce ci gufa da wani e zanci babu fadlil buka babu ne gagan ya e ci falalayen ejitiyo min khashiyati llahi ta'ala yabo e da sun yace wani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال la yalijun nara e za a lona rajulun zabagi na baka min khashiyati la wuci gebo da sai sai tuna hatta ya uda labanu fi dur'i sai nana ga je bahikiyo da sai benin mu wala ya shtami ugubarun fi sabilillah rumba na agùnkùn dẹ̀ kó tí ó ṣe ní wọ́n àkókè bá wọ́dù ká gangani da na wuya jahannama ya bí ma'ana ina hadisin da ga wani eye na ti yi da so ya na eye wuce ela gaji jihadi da ekwe etu echo ebu etu echo ta ikpe etu echo ngoli aga tudo ko ngoli rumba ala ko do za rumba ne ga ala fi ani no na weja na ma ala fi won ha lai ni ikhlas ni rawahu at-tirmidhi an adlab shikir radiyallahu anhu qala nga ataitu najim wale hadisirin wani nga za su ci hanya bida jesu a cikin kayan gaskiya ga da ki ga da sandisa nu da bama kashi a ga da goza a ga da aiki a ga da syria a ga da bagdad a ga da sun bagdadi a ga da muhammad yusuf ya da nan ba ya jayi wani ne fata ni kiyo wajen zafi ki san ce ja ce musulmi zuwa wani walidi da bayan su na alal islami waya da una ala lausani zan go on the proof be ni nothing neji ajikiyo ati oje da agun fiti na mi oje in the name of jihad aye jomo ko mun gane azizun ka azizun miljal ko nga bere ani bi sallallahu alaihi wasallam mu feji ke wa ga ne tanono wato wadi ke ko ku ko wa tigi bo min al-buka ya gi gitiyo sahihun rawahu abu dauda wannan sai wa ana nasib malikin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ugan li abi be babawi ga inna ana akra alayka so ko jimi foro ba alqur'anu yawe lil ladina na maso ko ga min ban yawe na wili lam yakun lil ladina kafaru ko ji gane ku ina eh, so ko min baya wani kiyo lam yakun alladhina kafaru qala wa samani nga so ko tani tuye qala na'am ani bige e eh, fabaka fabaka ubayyu aha alayhi sallallahu alaihi wasallam lo ba hadisa da sun maliki Nga annabi sallallahu alaihi wasallam lo ba ubayyu ngayin Allah mare ni ana kra alayka alayka lam yakun alladhina kafaru sokwa jimi foraga min ba lam yakun allazina kafaru yawe ko ji gane ko ga nabi sokwa ci mami tuye e ubayu titigi wale sabi bi daraja na daraja ti yare eh anabi sa gba won de won shishu shi ni anabi ti lobu ngan gan mi gba lam yakuni allazina kafaru yawe nga ne da yana mu yaji gana mu ga maso ko tuyo a chawu tuya ne dige eh a wasu no tuya ga ba lam yakuni allazina kafaru yawe ubayi ci ti wa de daraja alu so ko e tu sunno e ga bi agba ka ton ayawo na anabi ma ke e gba ayawo na ni daraja tin jani Allah ya samu dace wallahu a'lam insha Allah ta'ala ga ka tu ya Eh? ale ga yana yana wale yana relation na fabba kanana wale mun kiyo mun kilo ci ma tigiyo eh wani tadabbur ya kiyo ɗan e lamarin soyaci wani ɓaye ya ce e lamarin soyaci wani da soyaci e lamarin soyaci alege mine na hadisi ne wulo egba ka egba kura mi azo zo shi tupa ko jira ne ku hmm. inna rahmati sabakat ghadabi lil rahmai mi soko wa shi joya fushiye mi soko wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu